sha takwas kenan eh? sha tara kana da tabbas sha takwas ga watan jimadar hula shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi shine yammaci na sha biyar kenan sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a kamul jana'in wannan kuma ne darasi na ashirin da hudu don ba a manta ba mun magana da muke ciki ita ce walwali auna ibuhu a haƙƙu bil imamati fi ha min alwali walwali auna ibuhu a haƙƙu bil imamati fi ha min alwali shugaban gari ko gwamnan gari shi ya fi cancanta ya yi sallah ya jagoranci mutane sallah wajen yi wa gawa sallah sama da ɗan uwan mamaci wannan ita ce matashiyar maganar da muke ciki har ya zuwa inda muka tsaya a ƙarshen maganar da shi na sayyidina albani ya kawo waɗansu dalilai guda biyu sannan za mu tashi akan inda ya kawo maganar ibn hazm yace wa qad aura ibn hazm bi muhalla bismillahir rahmanir rahim waccan kissa da muke magana a kanta wadda muka faro ta a cikin darasin da ya gabata ya kawo ta ne bi jazmi da siga tabbatacciya wadda ke nuna wato babu kanshin za'ifanci tattare da ita wa lam yudha'ifha bai za'ifantar da kissar ba ma annahu lam ya'khudh bima dallat alayhi min al-hukm tare da cewa shi a mazhabinsa bai yarda ba da abin da kisar take nunawa na hukunci menene hukuncin da kisar ke nunawa cewa wanda ya cancanta yawa mutane limanci yayin da mutum ya mutu a sallar gawa shine wa shugaban gari ya kawo kisar kamar yadda aka kawo bai fantar da ita ba amma shi a mazhabinsa ba alwali bane ya cancanta yayi limancin sallar gawa kun gane fa kala yace qulna lam nadda lakum ijma'an fa tu'ariduna bi hadha ai mu da ma bu muku ijma'i ba ballantana ku kawo mana wannan kissa walakin idza tanaza al a'immatu amma idan malamai suka yi ja'in ja a cikin wata matsala ta addini wajaba raddu ila alqur'ani was sunnah ya zama wajibi a mayar da hukunci zuwa ga alqur'ani da hadisi manzo Allah sannan Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa fil qur'ani was sunnati ma a cikin alqur'ani da hadisi kuwa shine abin da muka kawo bal ce qultu wa ka hazmin rahimahullah la yara anna qawl as-sahabi min as kaza wato anan gurin kamar shi ibn hazm baya ganin idan sahabi ya ce sunna ita ce kaza fi marfu'i wannan na cikin hadisi marfu'i shi wannan ba mazhabin sa bane amma kaga a wurin malaman hadisi idan sahabi ya ce mina sunnati kaza yana nufin me ma'ana sunnatin nabi sallallahu alaihi daidai yake da hadisi marfu'i ko da bai ce annabi ne ya ce ba to shi ko ibn hazm yana ganin shi wannan ba mazhabin musulmi dan sahabi ya ce mina sunnati kaza kila istihadin sa ne ba sunnar annabi yake nufi wa hadha khilaf al-muqarrar inda al-usuliyyin wannan ko ya sha bamban da abinda yake tabbatacce a wurin malaman usul fiqh anna zalika fi hukm al-marfu' cewa fadin sahabi mina sunnati kaza wannan daidai yake da hadisi marfu'i wa huwa sawabu ta'ala kuma shine abin da yake daidai cikin zantukan malamai wa sayati ziyadatu bayanin lihazi lihaza fil mas'alati as-salisati wa sab'in karin bayani game da wannan zai zo a mas'ala ta 73 a nan gaba wa amma ma ashara ilayhi ibn hazm min al amma da ibn hazm shi yana da nassi a qur'ani da hadisi wanda zai kafa hujja da shi فيعني قوله تعالى أبين ديك نفي فدن الله تعالى وأولي الأمر بعضهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله shi ya kafa hujja da wannan cewa ai yan uwa sun suka fi santa sai wa ɗan uwansu sallah ba sarkin gari ba saboda mai dan Allah ce wa ulul arhami yan uwa na jini ba'dhum aula bi ba'd sashin su shi yafi santantar da kuntar dan uwansa fi kitabillahi a cikin hukuncin Allah kitabillah na ana nufin hukuncin Allah to sai ya dauki wannan kaga su malamai suna kafa hujja da wannan babin rabon gado cewa yan uwantaka ta musulunci wadda da ake cin gado da ita a yanzu an rushe ta sai yan uwantaka ta jini baitin musulunci kafin ka ci gadon mutum wannan shine abin da ayar take nuna wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabin. dangi na dangantaka ma'abuta zumunci na jini su suka fi cancantar su kunci yan uwansu ma'ana ya ci gadon dan uwansa in ya mutu ba da dan uwa na addini kadai wanda ba alakar jini wannan ita ce fassarar aya amma shi ibn hazm sai ce eh ta shafi wannan kuma ta shafi kowane irin abu dan uwa shi ya cancanta yawa dan uwansa shi ya cancanta ya zama alwalin sa wajen dauran aure shi ya cancanta ya wanke shi idan ya mutu shi ya cancanta ya wuce gaba ya zama sallar sa yana daukan ayar ahmad cikin komai da komai aulawiyya fi kulli shay la fil irs faqat wal miras ba wai a babu rabon gado ba a cikin komai ulul arham wa azrul ulai ba kun fahimci ibn ibn hazm shi abin da yake nufi wannan ita ce ayar ita ce hujjar to hadisi fa wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam a hadisi ko yana nufin fadin annabi fil hadith al ati a hadisin da ke tafi fil mas'alati taliya a mas'alar da ke bin wannan wanda muke ciki da yace wala ya ummanna rajulu fi ahlihi ko la yu'ammanna rajulu ba za a yi wa mutum limanci ba fi ahlihi a gidansa lokacin da dan uwanka ya mutu kuna tare a unguwa ɗaya ko gida ɗaya shi wali ɗin ai daga wani gari ya zo tun da shi ya zo daga wani gari ko daga wata unguwa ba unguwar ku ɗaya ba kaga ba zai zo ya maka limanci kaga wannan ma hadisi ne amma a hadisi ne ka ibn hazm ya dauke shi a matsayin mai umumi wanda manzo Allah sun alaihi yana nufin idan ka kawo min gidana ziyara ka zo ziyara gidana ko ka zo ziyara masallaci na to ba za ka yi min limanci ba sai in ni ne baka izini ba za ka zo ka wuce gaba a gidana ka ce za ka yi min limanci sai in ni na baka izini na ce zo ka wuce idan na je gidanka ba zan wuce gaba in ce ni zan zama limamin sai in kai ne ka ce a ah, wuce kai mana sallah sai in wuce shine abin da hadisi ke ne to sai ibnu hazm ya dauka to haka kuma koda dan uwanka za a yi wa sallah ya mutu to kar wani ya limance ka a kofar gidanka kaga kenan shi yana nufin ba sarkin gari bai tantance yayi limanta sallar gawa dan uwa na jini shi ya tantance yayi wannan sai ya kafa hujja da wannan hadisi wanda shi ma ya dauke shi akan umumin na da kun gane wannan kama fi riwayatin kamar da yake a wata riwaya istadalla bihi ibn hazm ala anna al-haqq bi salati ala ibn hazm ya kafa hujja da wannan hadisi bisa ga cewa yan uwa na jini su suka fi cancanta su yi wa dan uwansu sallah idan ya mutu wala yakfa annahu istidlalun bil umum wannan kowa idan ya kalli wannan ya san kafa hujja ne da adilla amma hadisi ammi ko aya amma wanda su shafi hukunce hukunce da yawa masu faɗi kafa hujja da ita kan kuma wata matsala kasa ke bantacciya wa daliluna wa huwa hadithu husain mu dalilin mu na cewa shi sarkin gari ya cancanta ya salla shine hadisin Husaini khasun hadisi ne khas wa huwa muqaddamun kama huwa muqarrarun fil usul to shi ko za a gabatar wajen yin aiki kamar yadda yake sananne a cikin usul fiqh ma'ana idan kuka yi jayayya kai da wani mutum dangane da wata mas'ala shi sai ya kawo mata dalili am hukuncin da wannan matsala ta iya shiga wata wadda ba ita ma ta iya shiga matsaloli da dama duk za su iya shiga ciki sai kafa hujja da shi kan wata matsala ɗaya da kuke jayayya kai to kai kuma sai ka kawo dalili wanda kawai ya shafi wannan matsalar ne banda ita bai shafi komai ba kaga wasu istadalla bi hadithin a wa anta istadallanta bi hadithin fa to a ka'idar malamai duk lokacin da aka yi jayayya sai ka kawo hadisi am sai na kawo khas to ni na ka gaskiya za a gabatar da hadisi khas ala hadisi wanda yake am saboda me shi wannan hadisin khas in ba ya aiki da shi ba an rushe hadisi akan wannan matsala in ba ya aiki da shi da yana magana akan da ita kadai shi ko wancan hadisi dan ba bai aiki da shi ba kan wannan matsala mun rushe hadisin za mu yi aiki da shi a wani za mu yi aiki da shi a wani za mu yi aiki da shi a wani to kaga kenan wani hadisi ya fi cancantar matsala hadisi khas ba hadisi am wannan ita ce magana ta Ibn Sinan na waye ce waye ce kuma aina eh. shi ne Ya na suka faɗa ka suka ce mas'ala amma ana kaddara ta kaddara ta kuma inda malamin suna ce wannan ko abu sai ka kawo misali eh eh wannan ba matsala ba ke matsala ba ke kawo matsala ke iya wancan ana magana akan bukata da ɗan adam ya gabatar da bukatar sa shi ya rushe ta mutane da kuma ya gabatar da ta mutane shi ya haƙura da shi wannan daban wannan ba adilla ba ke wannan babu istidlal ake magana ba wancan babu ba wannan babu kan daban نعم نفتكر الاسماء وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول نعم. ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قولنا القديم كما في المجموع ذاك haka malamai ما سكت في tafi zuwa ga wannan mafiya yawan malamai aka kamar abu hanifa da malik da imam ahmad da ibn da ishaq da ibn munzir da shafi'i fil qawl qadim shafi'i yana da zantuka guda biyu zaka ji an ce qala shafi'i fil qadim qala shafi'i fil jadid idan an ce qala shafi'i fil qadim ana nufin kafin ya je misra a yawan sa neman ilimi qala fil jadid ana nufin fatawarsa bayan ya je misra ina ba ta fahimta to ya ba da waɗansu fatawoyi kafin ya je masar da ya je masar kuma wajen neman ilimi ya samu waɗansu hadisai da dama waɗanda yake ganin sun saba masalolinsa sai ya sake fatawa akan waɗancan masaloli to malamai sun haddace waccan ta daɗin kuma sun haddace ta yanzu kaga istihadi ne yake sha bamban daga lokaci zuwa lokaci ko kuma da can ya ba da fatawa akan istihadi daga baya kuma ya samu mai nassi idan ya samu nassi kaga nassi hadama nassi ko kuma da can yayi istihadi daga baya kuma yayi wani istihadin wanda ya wancan karfi sai ya rushe na da ya kuma gidan qala fil qadim qala fil jadid wannan sai kin da shi ilimi abu ne wanda yake motsi baya daskarewa aure daya alama ta ci gaba mai ilimi a ga fahimtar suna canjawa don lokacin da zamani ya tsawo wannan ya nuna yana karatu kenan amma in ya tsaya akan abu guda daya wanda dukkan mas'alolin da ya karanta da addini usulan wa furu'an tun daga shekara goma zuwa yanzu ba abin da ya canja to wannan yana da sararre ne da sararre ne ilimin sa baya kawo ya tsaya yana nan akan fatawar tun da amma kowa ya san mutum yana da mataki na farko na neman ilimi yana da mataki na tsakiya kuma yakan kai mutuka da ya karshe ina ba da fahimta in dai mutum yana ci gaba ilimi za a rika samun canjawar fatawa saboda kullum kwalwarsa tana ƙara budewa kullum yana ƙara samun sabon ilimin da ta je bayan shi نعم في كلمة ثم استدركت فقلت إن الحديث الذي استدل به ابن لا له فيما نحن فيه لأن معناه لا أحد الإمام البيت في بيته وهذا بين من مجموع روايات الحديث وفي رواية لمسلم ولا الرجل الرجل في سلطانه وفي أخرى له ولا يقومن الرجل في أهله ولا في سلطانه فهذا حجة على ابن حزم لأن الظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا أمر الشوكاني mana yace summa stadraktu bayan dan na yi wancan kuma daga baya sai ni da kaina na riski kaina naga cewa duk da wancan abin shi ibnu hazm yake ne to amma bai na gana akwai cewa ban sallama masa ba wa qultu nasi innal hadith alladhi istadalla bi ibn hazm hadisin da ibn hazm ya kafa hujja da shi hadisin la ya ummanna ar-rajul fi ahlihi ko la yu'ammanna ar-rajul fi ahlihi wannan hadisi la umuma lahu fi ma nahnu fihi baya game mas'alar da muke cikin ta لأن معناه دوما أن الحديث إتسي لا يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته kada wani ya yi sallah a matsayin liman ga mai gida a gidansa kaga wannan ana maganar ka kawo mutum ziyara a gidansa kar ka yi masa sallah a matsayin liman wa hadha bayyinun min majmu'i riwayatil hadith wannan ko abu ne da yake fitowa fili a dukkan riwayoyin hadisi in ka lura wa fi riwayatil li muslim a wata riwayar ta muslim yana cewa la ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani kada mutum ya yi wa wani mutum limanci a cikin ikonsa ko huruminsa wa fi ukhra a wata riwayar lahu shi muslim din la ta nan rajula fi ahlihi wa la fi sultanihi kada ka yi wa mutum limanci fi ahlihi a cikin ahalinsa a gidansa kenan wala fi sultanihi ko cikin ikonsa sai ma da yace fa hadha hujjatun ala ibn hazm wannan ya zama hujja ce za a kafawa ibn hazm ita li'anna adh-dhahira anna al-murada bihi sultan allazi ilaihi wilayatu umurin nas wannan ya nuna ba wai mai gida ake nufi ba ana nufin limami shugaba wanda yake shi ke shugabantar mutane tunda an tafi sultana wato kenan shi a wurin shek nasarjina zubani in mun kalli wannan hadisin tsayi baya nufin karkaiwa mutum sallah a gidansa a'a karkaiwa shugaba limanci a karkashin ikonsa ba za ka yi wa sarki ba limanci a cikin masarautarsa ba za ka yi wa ba hakimi limanci a cikin masarautarsa sai in shi ne ya ba da izini ya ce je shi abinda ya fahimta hadisin yake nufi to kaga in ko wanda ita ce ma'anar hadisin to kaga hadisin sai ya zama hujja ce ta waɗanda suka saba wa ibn hazm ba za ta zama hujjar ibn hazm dai shi ibn hazm yana nuna cewa kada mai gida ya wa mai gida limanci a gidansa to ya shafi har limanci da sallar gawa ka rashin gawa ba zai zo ya yi maka limanci ba wajen sallar gawa don wanka sai dai kai masa limanci shi kuma nasir din bari yana nufin a'a ana nufin shugaba da mai gida yadda mai gida din ba za ka yi masa limanci ba a gidansa to haka shugaba ba za ka yi masa limanci ba a karkashin mai mulkin da haka idan kai gidanka ne shi kuma karkashin ikon sa kai game da sauran mutane kai ka fi cancanta ka yi musu mai limanci tun da an zo gidanka amma idan shugaba ya zo ko da gidanka ne to kuma shi karkashin ikon sa ina fata an bayyana kaga anan da sai a sake koma zuwa ga cewa shi wannan hadisi za a kafa hujja da shi akan cewa wane ne ya fi cancanta ya yi limancin sallar gawa dan uwan mamaci ko shugaba shugaba in duka su biyan su in shugaba bai zo ba ya fi cancanta dan uwan mamaci tun da gidansa ne hurbinsa kun fahimta abin da malai yake nufi da haka sai ce wa zahiru aidan annahu muqaddaman ala ghairihi kaga za a gabatar da shi ga wani wanda ba shi ba walau kana aksara minhu qur'anun ko da shi dayan ya fi shugaba iya karatun qur'ani shugaban ba bai iya bane kwata kwata ya iya qur'ani amma ga waɗansu wanda suka fi shi to shi kuma karkashin ikon sa to shi ya fi cancanta ya mai ya yi limanci in babu shugaba to sai mu koma wa fi iya kira amma inda shugaba sai zo ya wuce ina fata ma ne ce unzur shaukani ka gudu littafin shaukani ne da shafi na kaza kaza za ka ga basin wannan mas'ala wato ya ya yi wata a cikin littafin ina kirsa sun yana nufin nailal awtar duk da bai ambaci suna a nan ba na fa in lam yahdur wali aw فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن أو لا يؤمن الرجل الرجل في حصن ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه أخرجه مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود القدري الأشعري وقد خرجته في صحيح أبي داود. جميل. to ya gama da waccan matsala sai ce fa in lam yahdhur wali aw na'ibu idan wali baya shugaba kenan na gari aw na'ibu ko mataimakin sa shi ma baya nan fal ahqqu bil imamati aqra'uhum li kitabillah wanda ya fi cancanta limanci wanda ya fi iya karatu sun على tartibin الذي ورد da في قوله صلى الله عليه sannan a tafi bisa ga tsarin jerin da annabi ya kawo a cikin fadarsa da ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda zai wa mutane limanci shine wanda ya fi su iya karatun qur'ani fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa alamuhum bis sunnah idan a cikin karatun qur'ani sun zama daya to wanda ya fi sauran iya sunna fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqadamuhum hijra in a wajen sanin sunna da hadisi sun zama matakin su daya to wanda ya riga dayan yin hijira fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqadamuhum musliman idan lokacin hijrar su ma ya zama daya to wa ya riga wani shiga musulunci shine wanda zai limanci wato kun ga anan gurin falala falala falala ta farko ta wanda ya kuma karatun Qur'ani idan mutane matakin su na karatun qur'ani ɗaya ne to sai a nemi ya ko ni sanin hadisi manzo Allah wato wannan ke nuna kenan kar mutum ya takaita akan sanin Qur'ani dole ya hada da hadisi sannan idan kuma matakin sanin hadisi ɗaya ne sosai a ga cikin su ya riga wani hijira wannan idan a cikin su akwai al-muhajirun da kuma gairul muhajirin muhajirai da waɗanda ba muhajirun ba a cikin su to sai a gabatar da wanda ya riga wani hijira fa in kanu fil hijrati sawa idan kuwa wajen hijira duk sun yi daya fa qadamu musliman wato za a gabatar da wayar gawar shiga musulunci sai manzo Allah ce wala ya ummanna ar-rajulu rajula fi sultanihi kada mutum yayi limanci wa wani a cikin hurbin mulkinsa wala ya qawdu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznihi kada ya zauna a gidansa ala takrimatihi akan kebantacciyar shimfidarsa illa bi iznihi sai da izininsa wannan kuma yana daga cikin ladabin ziyara da manzo Allah ya koya wa mutum lokacin da kuka kai ko muka kaiwa wani ziyara a gidansa ya karfe mu to sai mu lura a ina yake zama dan galibi mai gida zaka ga ko wani wuri inda yafi zama ko a cikin falon shi ko a kofar gidansa ko a kan bencinsa ko a cikin soro da shimfiɗa da tabarma akwai dai wani wuri inda inda zaka same shi a gida shi kadai ba tare da kowa ba ko so goma zaka same shi to so tara zaka ga a wannan waje yake to ga da an kai ka masa ziyara ba za ka zauna a wajen ba sai ka zauna a sauran gefen wurin sai in ne dan ya karama ka sai ya dauko kai ke zauna a nan to wannan da izinin su ke amma in ba izinin su bai halatta wani kuma zaka samu yana da irin kujerun nan alfarma a sa to akwai inda ya fi zama wani har yakan sa alama na inda ya fi zama ko akwai wani kulo ko akwai wani tsarin shimfiɗa ko wata zuma a kai ko kuma dai wani faifai ko wani abin da ya ga dama ya sa a wajen wanda yake bambanta wurin da sauran wurare ko kuma kai kanka ka ga wurin ya ɗauka saboda an fi zama a kansa sama da sauran wurare to wannan takrima din sai ba za ka zauna a wajen ba sai in shi ya maka izini wannan yana cikin ladabin ziyara da ya kamata mu kiyaye ina faɗa ku za ga yawanci mutane idan sun je ziyara sukan zauna tun kafin mai wuri ya ba su wurin zama musamman irin ya tare su suna haka sai an shiga gaba daya sun ruru su yi ta zama ko ina da ka'ida shi ne zai rika zaunar da mutane ina a cikin ku dole akwai shugabanci akwai babba zai so in zai yi magana ko dai ya zaunar da babban akan shimfiɗarsa ko kuma kusa da inda yake kujerarsa dan shi zai rika magana ko sauran kuna sauraro ba za ku magana ba sai da izinin shi shugaban ko kuma in shi mai gidan ya cewa ɗaya daga cikin ku yi magana duk ba ma kiyaye waɗannan haka za a ga mutane an tafi da an shiga da an fito musamman kuma da aka yi rashin sa'a a kawo abinci don ba zan ci aka yi sa'a wato nan gurin kuma duk za a gane wallan wajen a bari babba ya fara sa hannu ko shi mai gidan ya fara sa hannu ko ya fara gabatar da wani ya ce fara sa hannu sannan in bita duk ba ma yin wani kawai ana ma ne musamman idan ya fi ya a akan abinci a ko sabu saboda na shi da yake da su to bayan da a bashi yanzu ina da duk waɗannan latufa ne da ya kamata ce mun raya ko waɗanda za mu samu asali dama iyayenmu da kakanninmu suna da su akwai waɗanda kuma lalle lalle wato babu su amma ba su a cikin hadisin annabi sai mutum ya sa su a cikin rayuwarsa kuma irin wannan ya kamata ƴaƴanka da duk wanda ke karkashin ikon ka ka koyar da shi wannan ko da ya je wuri Allah ta gane wannan hadisi yace imam muslim ya rawaito shi wa ghayruhu min ashabi sunan da wani wanda ba muslim ba cikin ashabi sunan ashabi sunan shine irin sa Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah wal da kuma al masanid min hadisi abi mas'ud wato ashabul masanid a sunan littattafai ne da suka tara hadisai da suke da alaka da fiqh a iya samu abin da ba fiqh ba amma na fiqh sun fi yawa wannan akwai salon wallafa a cikin hadisi yanzu irin su sunan abi sunan nasa'i sunan at-tirmidhi sunan ibn majah duk waɗannan sun tara hadisai da suke da alaka da fiqh ko fiqh al Ibada ko fiqh al-mu'amalat a iya samun waɗansu hadisai ɗin na ada da aƙida amma waɗancan su ne tushe a cikin littafin su suka fi yawa to irin wannan ana kai su sunan musnad kuma almasanid jam'i na musnad shi ko musnad littafin hadisi ne da mai shi wato ya bi shi bisa ga tsarin sahabi sahabi idan ya fara da sayyidina abubakar sai ya kawo dukkan hadisan da shi ya sani na sayyidina abubakar sannan sai ya shiga hadisan umar kuma zai kasa kasa a wuri daya wani hadisin na wanka wani na taimama wani na aqida wani na aswaki in dai daga abubakar aka samu shi ba ruwan shi da wani ba fi kihu yake bi ba baya kulla kitabul tahara kitabul wudu kitab ba ruwan shi ina hadisan sai da abubakar da ya sani sai ya gama da su sannan ya shiga na umar ya gama sannan ya bi ala tartibus sahaba to irin wannan shi ake kira musnad wani na sahabi sama da daya wani na sahabi daya kawai ya wallafa littafin su kan hadisan sahabi daya wani kuma sama da sahabi daya ina ba da fahimta to duk wani ana kiransa musnad in suna da yawa sai a ce me masani kamar yadda mu'jam shi kuma littafin hadisi ne wanda mai shi ya bi tsarin malamansa ya yi karatu a wajen wani malami sunansa mu'azzam ya yi a wajen wani malami sunansa abdullahi usman ya yi a wajen wani malami sunansa wani sunansa wani to sai ya fara da hadisan da duk ya koya a wajen mu'azzam in ya kare su sannan hadisan da ya koya wajen abdallah in ya kare su sannan ya bi dukkan malamansa ɗai ɗai ɗai ɗai kaga shi ma babu ruwan shi da babu kan fito yana bin me tsarin tartibin malamansa da ya karatu ba tartibin sahabbai ba hadisin abdallah din nan ko da ya koya a cikin akwai na abu huraira a cikin akwai na abdullahi bin umar akwai na umar akwai na aisha akwai na waye duk ba ruwan shi dai hadisan da ya koya wajen malamansa sa to wannan su suke kiran suna maujan kamar irin su maujan mukafarani da su ina ba da amfani ala kulli hal wannan istilahat ne na malamai mun samu masu takassus cikin ilimin hadisi za su kara muku bayani sama da wanda ne muku yi وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري وقد خرجته في صحيح أبي داود كذا كذا إلى آخره حديث ليس صحيح ma'ana dai mun koya cikin wannan hadisi ana gabatar da wanda ya iya karatu wajen liman yayin da liman yayin da shugaban gari bai zo ba idan an zo limancin gawa sai a gabatar da wanda ya iya karatu sai sai mai ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لم يبلغ الحلم لم يبلغ الحلم حلم لحديث ai kai zan tambaya abdullah bi hadisi amr bin salima bi hadisi amr bin salima annahum ya'ni wafadu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت فقدموني وأنا غلام وأنا وعلي شملة لي قال فما شهدت مجمعا من حزم من جزم وما شهدت مجمعا من جرم الا كنت امامهم جميل وكنت اصلي على جنائزهم الى يومنا هذا اخرجه ابو داود والبيهقي إسناد صحيح واصله في البخاري وليس فيه موضع شاهد منه وهو روايه لابي داود وقد خرجه في صحيح ابي داود جميل yace wa ya ummul waya ya ummuhumul aqra'u walau kana gulama wanda zai wa mutane limanci wanda ya fi iya karatu ko da ku shine yaro karami a wajen bai kai bai zama baligi ba haka ce bincikawa za a yi idan yaro ya yi fice an san shi ka wanda ya iya karatu sai a zo ya wuce ya yi limanci ba shakki bane sai kan shi da kuna in wani ya bashi ya ce don dai a samu kamala ya sa babu laifi wani ya bashi ya sa ya wuce dai a yi limanci kaga adalci na addinin musulunci wato da mutum yana samun mutunci ne saboda mai ilimi shekaru kadai ba sa tara maka abubuwa haka wa ya ummul wa ya ummuhum al aqra walau kana gulaman lam yablughi al uluma ko da ya zama yaro karami da bai zama baligi ba bai isa mafarki ba saboda mai muka ce haka li hadisi amr bin salima saboda hadisin amr bin salima annahum su yani qaumahu yana nufin mutanansa wafadu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sun zo wa annabi a matsayin ziyara daga garin su falamma aradu an yansarifu yayin da suka yi nufin komawa qalu sai manzon Allah sai suka ce ya rasulullahi man ya ummuna ya manzon Allah in mun koma garin mu wa zai mana limanci qala sai manzo Allah ce aksarukum jam'an lil qur'an wanda yafi ku tara alqur'ani me yake nufi da tarawa haddacewa wannan shine larabcin alqur'ani akan ce aljamu ana nufin haddacewa wannan ana kafa hujja da ayar لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه kaga jam'ahu haddace shi ake yi qur'anahu iya karatun a baki a jira daura daura wa فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بيانه هو تفسير الزمان kaga alqur'ani ana nan ka iya karatun abaka ka haddace ka kuma san ma'ana ka iya bayani ababan nan guda uku akwai bukatar su alqur'ani dan su waɗannan ayar ta yi bayani la tahdid li lisanaka zuwa manzo la ce wanda yafi ku tara alqur'ani ma'ana wanda yafi yawan hadda wanda yake ya haddace izu goma to yafi mai izu biyar wanda yake mai izu biyar ya fi mai tsaya mai talatin ya fi mai goma kawai har zuwa wanda ya haddace kuma qur'ani kun gane haka yace aktsarukum jam'a lil qur'ani aw akhdha lil qur'ani ko dai annabi ya ce wanda ya fi ku tara qur'ani ko wanda ya fi ku karbar qur'ani al akh shi ma dai na nufin haddacewa falam kun ahadun min al qaumi jama'a ma jama'a a cikin dukkan mutanen da suka zo wajen annabi dan cikin yan kabila ta ba wanda ya tara alkur'ani adadin abin da na tara ma'ana abin da ya haddace ya fi na sauran yawa ni wa ana gulamu sai suka gabatar da ni in ci gaba da limanci ina yaro karami wa alayya shamla ina da wata yar taguwa a jikina shamlatul li qala yace fa ma shahidtu majma'an min jarmin ban taba halarta wani taro wani kabilar jarm sunan kabilar sa kenan kabilar ban taba halartar wani taro ba na kabilar jarm illa kuntu imamahum face na zama ne ne limamin tun lokacin da annabi ya faɗi wannan da an zo wajen ce kai yaron nan ya fi mu qur'ani zo ka wuce in bana nan a sa amma in ina nan yace to ni ne zan zama limami wa kuntu usalli ala janaizihim ila yawmin hadha kuma tun wancan yaron da yake karami ake gabatar da ni ina sallar gawa ga dukkan mamatansu har ya zuwa yau bayan na girma wannan ita ce ka'ida ana gabatar da wanda ilimi ya gabatar da shi ana gabatar da wanda ilimi ya gabatar da shi yaro sai wannan yaro na ce yaro dan yawa mutane limanci kallon sai mu ce sai yace wa ana gulam kaga yaro ne ya tabbata cikin wata ruwaya an nuna cewa a lokacin yana ɗan shekaru bakwai ko shida shekara bakwai ko shida su ka kadara bakwai din ce ta fi shi da yawa to ya zama shi ne liman dan shekara bakwai yanzu mun gabata da wannan dan shekara bakwai da muka iya karatun qur'ani muka ce limanci sai wani dauka ma sallah bace wannan shine illar da ke cikin rashin karatun hadisin manzon Allah to sai mutum ya saba wa manzon Allah bai sani ba to amma karatun hadisi ba karamin haske bane ina fata an fahimta a wata riwayar ma ta nuna cewa lokacin yana da wata karamar riga idan yana tsaye ta rufe shi amma in yi rukuni ko yi sujada wani lokacin sai tsuwa wata masu daga bayyana har wata mace ta ce da Allah ku tsoron Allah ku rufe mana wani limamu haka a cikin hadisin karara ta ce ku suturce mana wani limamu yace sai aka sai aka sai mun wata riga doguwa wanda za ta lullube ni gaba daya ce ba abin da nake alfahari da ita a tarihin rayuwa ta irin wannan rigar da aka yi saboda muhimmanci saboda sallah hmm. zuwa da yin bai ba sa kyale komai a cikin ruwaya sai sun fada ka ko yana da fa'ida ya amfane shi wani hadisi akhrajahu abu dawud al-bayhaqi bi sanadin sahihin wa asluhu fil bukhari aslan hadisin yana cikin bukhari wa laysa fi mawdi'i shahid minhu amma ban da mawdi'i shahid din wa kada kharrajtu fi sahih abi dawud na yi takaririn sa a cikin sahih abu dawud inda malam nasir din albani نعم وإذا جمعت جنائز عديدة وإذا اجتمعت وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام وجنائز الإناث مما يلي القبلة وفي ذلك أحاديث جميل wannan mas'ala ta 68 mala yace wa idza jama'at janaizu adidatun min ar-rijali wan nisa idan ga gawawaki da dama suka haɗu wuri guda maza da mata sulliya alaiha salatan wahida sai a hada su su duka yi musu sallah daya kawai wajen lamirin addu'a ne in da mutum ɗaya daga daga cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu ko in mace ɗaya ce Allahumma ghafir laha warhamha yanzu na da yawa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum kana basu zamirin taro da yawa kun gane sulli alaiha salatu wahida sai a musu sallah daya waju ila tadhkuru wa law kanu sigara sai a sanya mazaje ko da kanana ne mazajen mimma yalli imam dabda liman wa janaizul inas gawokin mata kuwa mimma yalli qibla daga inda alqibla take mata suna can daga gaba mazaje suna daga baya dabda liman haka ake jira su wato ko da guda goma ne sai a sa mace a nan wurin mace na bi mata mace na bi mata inda mata sai kare sai namiji sai namiji sai namiji shi ko sai liman sannan sai mamu a baya kun gane mala yace wa fi zalika ahadith a cikin wannan abin da dai maka da'awa akwai hadisi da ke nuna haka hadisin farko al-awwal an nafi' an ibn umar radiyallahu anhu أنه صلى على تسع جنائز على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن لها يقال له وضع جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وابو هريره وابو سعيد وابو قتاده ووضع الغلام فيما يلي الامام فوضع الغلام ديكو فوضع الغلام مما يلي الامام فقال رجل فانكرت ذلك فنظرت الى ابن عباس وابي هريره وابي سعيد وابي قتاده رضي الله عنهم فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنه فخرجه عبد الرزاق المتقى المنتقى والدارقطني والبيهقي قلت وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين واقتصر الحافظ في التنفيذ على عزمه ابن الجارود وحده وقال وإسناده صحيح وأما النووي فقال رواية البيهقي بإسناد حسن حديثي لفرقه عن نافع daga nafi shi ne suke kira nafi al-mufti al-faqih alimul madina abu abdullahi al-qurashi kamar yadda zahabi ya yi cikin siyar maula bin umar ne kuma shine babban marwaci daga wajen abdullahi dan umar an gane ko an dafi an ibn umar annahu salla ala tis'i janaiz jami'an an gane ko shi abdullahi dan umar a shi eh na'am da shi abdullahi umar sallah wa gawawwaki tara a haɗe jami'an a haɗe mala ya faɗa a cewa wannan yana nufin shi da liman kamar yadda sai yake ke nuna an gane ku فجعل الرجال يلون الإمام سيسن يمزاجي دبد الإمام والنساء يلين القبلة ماتا كما سنة بين عند القبلة تكي فصفهن صفا واحدا yi musu sahu daya me ake nufi da sahu daya kar ko wani ya fahimci ga daya a daman liman daya a tsakiyarsa daya a hagun ɗinsu su tafi haka yadda sahun sallah ke tafiya dama da hagu a'a gaba da baya ko ba haka ba saffahunna saffan wahidan wa wudi'at jinazatu ummu kulthum bintu بنت بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضع جميعا ووضعت جنازة أم كلثوم أكسنيا جاور أم كلثوم بنت علي ارجدا علي بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب matar Umar dan Khattab wato Umar dan Khattab ya auri ya a gidan Aliyu sunanta Ummu Kulthum kuma ya ce da na Fatima kun gane ku yuqada wato sai eh, aka sanya ita ma jana'izar ta wabni laha da wani danta yuqal lahu zaid ana kiransa zaid wudi'a jami'an da an hada su aure guda wal imamu yawma idhin sa'id ibn al-as a wannan rana shugaban shugaban gari shine sa'id bin al-as ba yana nufin shugaban sallah ba shugaban gari yake ne yana nufin lokacin shugabancin sa'id ibn al-as wa fi nas ibn abbas wa abu huraira wa abu sa'id wa abu qatada a cikin mabiya sallar akwai abu ibn abbas da abu huraira da abu sa'id da abu qatada al-ansari fa wada al-gulama mimma yalil imam shi liman abdullahi dan umar sai ya sanya yaran kusa da liman wato kusa da kansa kenan fa qala rajulun sai wani mutum ya ce fa an kartu zalika sai na yi inkari fa nazartu ila ibn abbas da na inkarin na ce a ba haka za a yi ba tare da haka kuma sai na kalli ibn abbas inda zai goyi bayan inkarin da na yi wa abi huraira da abu huraira wa abi sa'id da abi sa'id wa abi katada da abi katada in ga sa goyi bayan inkari na ko za su goyi bayan inkari ba da su ce komai ba qultu ma haza sai na ce musu wannan abin da yayi mai kenan ya sa namiji a kusa da shi matan a can gaba inda alƙibla take me kenai kalu su dukan sai suka ce hiya sunna ita ce sunna ka gaba su da alƙali sai manzan Allah wala wa rabbika la yu'minuna hatta ka fi ma shajar bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima dan mutum ya mayar da annabi shi ne alƙalansa a kan duk abin da zai faru tsakanin shi da abokanan husuma ya huta kuma shi zai fi kowa ƙarfin hujja duk wanda zai je riƙe wani zai riƙe wani kai ka rike annabi a matsayin hujja to ka gama da sauran ba yadda za su yi da kai dai su koma gefe guda su zage ka kenan kuma sai ka samu lada su kankare ma zunubin ka ko su yi maka sharri ko su yi maka kage wannan kuma ba yadda kai dai da an taba ka sai ka ce hiya sunna أخرجه أخرجه عبد الرزاق والنسائي وابن الجارود waɗannan malamai duk sun roito shi Abdulrazak As-Sanani cikin littafin Al-Musannaf An-Nasa'i cikin littafin Sunan Ibn al-Jarud cikin littafin Al-Muntaka wa Dara Qutni ra'un din fataha ake mata baka cewa ad-daru qutni sai ai maka dariya wal bayhaqi da Imam al-Bayhaqi qultu wa isnaduhu wa isnadu an-Nasa'i wa bin al-Jarudi sahihun ala shart as sanadin da ah, nasa'i ya amfani da shi da shi ibn al-jarud sahihi ne bisa ga sanadin bukhari da muslim wa iktasara al-hafiz fi talkhis ibn hajar al-asqalani ya takaita a cikin littafin talkhis ala azwihi ibn al-jarud ya dangana hadisin zuwa ga ibn al-jarud kadai wa hadahu shi kadai wa qala wa isnaduhu sahihun yace kuma sanadin sa sahihi ne wa amma an-nawawi fa qala nawawi fa wa rawahu al-bayhaqi bi isnadin hasanin shine sai malai sa alamar ban mamaki dan me zai ce hasan bayan hadisin ya kai sahihi alamar ban mamaki ka yi dugo haka ka yi sanda sai ka dan yi dugo a kasan ta mamaki wato magana ce ta rubutu amma ta motsin rai ko ba haka kaga in baka san na rubutu ba za ka gane me yake ne sai ka dauka zabe yake wata rana ka yi sanda ka yi dugo wata rana ka yi wata rana ka yi ganin dama ne ko rubutu ne shi ko kowanne kun gane hadisin sahihi ne ya wuce daraja ta hasan ya kai daraja ta sahihi kun gane نعم حديث نبي الثاني عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام ووضع المرأة وراءه فصبر عليها فأنكرت ذلك بالقول بن عباس وابي وابو سعيد الخدري وابو قتاده وابو هريره فسالتهم عن ذلك فقالوا ما به السنه اخرجه ابو داود وسياق له ومن طريقه البيهقي والنسائي والزيادتان له واسناده صحيح على شرط مسلم وقال النووي واسناده صحيح وعمار هذا تابعين مولى لبني هاشم واتفقوا على تنزيله وقال البيهقي ورواه أحمد ورواه حماد بن سلمة حماد بن سلمة عن عمار بن عدي عمار دون كيفية الوضع بنحوه وذكر أن الإمام كان ابن عمر قال وكان في القوم الحسن والحسين وابو هريره ونحن في الثمانين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورواه الشافعي ورواه ورواه الشعبي فذكر كيفيه الوصف بنحو وابن وفي الله بن جعفر hadisi na biyu a wannan matsala an ammarin maulal haris ibn naufal daga ammar yantaccen bawa na al-haris ibn naufal annahu shahida jinazata ummi kulsum wa ya halarci jana'izar ummi kulsum da ɗanta. fa ja'ala al-ghulama mimma imam sai liman ya sanya yaro dab da shi wa wudi'at almar'atu wara'ahu aka sanya matar a bayan yaron fa salla alaiha sai yayi musu sallah fa ankartu zalika sai nayi inkarin haka wa fil qawmi ibn abbas wa abu sa'id wa abu sa'id al-khudri wa abu qatada wa abu hurairah cikin masallatan akwai waɗannan sahabbai Abdullahi dan Abbas Abu Sa'id Abu Qatada da Abu Huraira fa sa'altuhum an zalika. sai na tambaye su game da wannan abin na sa yaro ko namiji a inda liman yake mace kuma daga baya inda alkibla take fa qalu sun suka ce hadhihi sunna wannan ita ce sunna akhrajahu abu dawud wa siyaqula wa min tariqihi al-bayhaqi wa an-nasa'i wa ziyadatan la wa isnaduhu sahihun ala shart muslim wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa isnaduhu sahihun wato sanadin wannan hadisi sahihi ne wa ammarun hadha tabi'iyyun maulan libani hashim shi ko amma nan da ake magana sa tabi'i ne maula ne na banu hashim wattafaqu ala tawthiqihi malaman hadisi sun yi ittifaki bisa ga cewa mutum ne suka wa qala al-bayhaqi bayhaqi yace wa rawahu hammad bin salama ana ammar bin abi ammar duna kayfiyat al-wada ammar bin salama ya ruwaito wannan hadisi daga ammar bin abi ammar amma ba tare da tantance ina aka sa wani ina aka sa wani ba a ciki wa zakara anna imama umar ya ambaci cewa limamin ne abdullahi dan umar qala yace wa kana fil qaumi wal husayn a cikin mabiya sallah dan akwai hasan da husayn jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam wa abu huraira da abu huraira wa 80 min ashabi muhammad da kusan mutum 80 cikin sahabban manzon Allah wa rawahu shabi imamu ya rawaito wannan hadisi fa zakara kayfiyatul wada'i bi nahwihi ya ambaci yadda aka ajiye wakin kamar yadda yake anan a farko da muka kawo wa zakara anna al-imama kana ibn umar ya ambaci cewa limamin sallar shine abdullahi dan umar wa lam yadhkur su'al sai dai a shi sha'abi bai ambaci cewa ba fa sa'altuhum an zalika sai da tambaye su waɗancan sahabbai me yasa aka sanya namiji kusa da liman mace a bayansa shi bai ambaci wannan ba a ruwayarsa wa khalfa ibn al-hanafiyya sannan a bayan limamin akwai ibn al-hanafiyya wal husayn wa ibn abbas da al-Imam al-Husayn da kuma Abdullah ibn Abbas wa fi riwayatin wa Abdullah ibn Ja'far da Abdullah ibn Ja'far bin Abi Talib an gane kaga sahabbai da tare suke da juna bait sun da wanda ba bait ba sa gaba da inda akwai gaba tsakanin ahadul bait da sahabbai da da Hassan da suka wajen sai Abu Hurairah yayi sai ya tafi sa ko kuma shi eh, ko kuma su su yi tafiya su in suka zo ga Abu Hurairah to amma tare suke da juna zurriyatan babu hamin ba duk wata gaba da zaka ji an ce tsakanin ahlul bait da sauran sahabbai ƙarya ce kawai ta yin shi'a amma ba wata gaba tsakanin ahlul bait da sahabban banza an gane ku wa yajuzu wa yajuzu an yusalla ala kulli wahidatin min al-jana'iz salatu li'annahu al-asl ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد وفي ذلك حديثان الأول عن عبد الله بن الزبير وتقدم في المسألة 59 الحديث الثاني صفحة 82 الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة عمر به وهيئ إلى القبلة ثم كبر عليه جزءا ثم جمع إليه الشهداء كلما أتي بشهيد بدأ إلى حمزة فصلى عليه وعلى شهداء معه حتى صلى عليه وعلى شهداء وعلى شهداء اثنين وسبعين صلاة أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن كعب القرظي والحسن بن قتيبة عن مسلم ومجاهد عنه قلت وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات وقد صرح فيه محمد بن إسحاق بالتعليل فزالت شبهة تدريسه ويبدو أن الإمام السهيلي والحافظ ابن حجر لم يقفا على هذا الإسناد فقد قال الحافظ في التلخيص وفي الباب أيضا حديث ابن عباس رواه ابن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن مسلم مولى ابن عباس عن علي بن عباس قلت فذكر الحديث نحوه إلا أنه قال سبعا بدل تسعا ثم قال قال الصهيلي إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بالعبارة فهو غيب وإلا فمجهول لا حجة فيه انتهى قلت والحافظ للسعيدي على ذلك ما وقع في مقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن بن حمارة حدثه عن الحكم عن مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل عهد فسألت الحكم فقال لم يصلي عليه انتهى لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى مسألة تقبى ويجوز أن يصلي على كل واحد من الجنائز صلاة لأنه الأصل ya halatta shi liman ya ware gawawwaki kowace gawa a yi mata sallar ta a madadin hada su a yi masa sallar daya kun gane kaga da ce juzu baya nuna cewa dole ne ya kawo babu ce goma liban ya rikewa zai rarraba a yawa wannan sallarsa daban a yawa wancan daban a yawa wancan daban ya halatta in ya za a haɗa musu sallah ɗaya kuma ya yi halatta amma ware su kowa a masa sallarsa daban li'annahu al-asl dan shine asali kowa ya samu sallarsa shi kadai wa li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'ala zalika fi shuhada'i uhud kuma annabi yayi wa shahidan uhud din haka ware su a musu sallah daban-daban wa fi zalika hadisan a cikin haka akwai hadisai biyu na farko daga abdullahi ibn zubair hadisin ya riga ya gabata asani na biyu an ibn abbas qal daga abdullahi da abbas yace lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala hamza yayin da annabi tsaya kan gawar sayyidina hamza umira bihi amara bihi fa huyya ila al-qibla annabi yayi umarni sai aka sashi a al-qibla thumma kabbara alaihi tis'an yayi masa bari tara thumma jama'a ilaihi shuhada sannan ya kawo sauran shahidai kullama utiya bi shahidin duk lokacin da aka kawo wani shahidi aka sa a gefen hansa a a jikin hamza wudiya ila wato aka zo da wani shahidi wudiya ila hamza sai a sa shi a kusa da hamza fa salla alaihi sai manzo Allah ya masa sallah wa ala shuhada'i ma'ahu da duk shahidan da ake ta kawo kawowa daidai hatta salla alaihi wa ala shuhada'i 72 salata har sai da annabi ya masa sallah shi da sauran shahidai sallah 72 me yake nufi da shi da sauran shahidai ma'ana shi kadai ne ya samu sallah din 72 amma sauran fa kowa dai dai sai dai kuma akwai wanda ya samu sama da daya domin duk wanda ya biyo bayan wanda shi ma ai ba dauke shi ake sai a kawo wani a sai a sai a kawo wani a sai ina ba za a fahimta أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن كعب القرظي wal hakam bin utba ko bin utayba an miqsamin wa mujahidin an qultu ma lan yace wa hadha sanadun da aka ambata jayyid ne a sanadin jayyid ma'ana hadisin ko ya zama hadisi sahihi ko ya zama hadisi hasan duk ana kawai dai hadisi makabul wal qabul yutlifuna jayyida والصالح الثابتة والمجودة وهذه بين الصحيح والحسن kamar da sun tiye bala zul qabuli yudlikuna jayyida sun ta karba hadisi da hadisi da wa salih wal mujawwada ko sai hadisi ne salih ko sai hadisi ne ko sai hadisi ne mujawwad wa hadhihi bayna sahih wal hasan wannan duk suna amfani da ita ko hadisin da yake sahihi ko hadisin da yake hasan a take sai karbabai ne rijaluhu kulluhum thiqatun وقد صرح به محمد بن إسحاق بالتحديث محمد بن إسحاق da ake jin tsoron dama ya zo mudallis ya riga ya ce haddasa ni Muhammad bin Ka da haka an riga an gama kira fa zal shubhatu tadlisihi shubha ta kasancewar hadisin kile zo mudallis yanzu ta riga ta kau wa yabdu anna al-imam suhaili wal hafiz ibn hajar lam yaqifa ala hadha al-isnad bale sai abin da yake bayyana a fili al-imam suhaili da ibn hajar da ibn hajar ba su ga wannan sanadin ba وقد قال الحافظ في التلخيص الحافظ ابن حجر يا فدا cikin littafin تلخيص الحبير yace wa bil babi حديث ابن عباس رواه ابن اسحاق قال حدثني من لا اتهم عن مكسم مولى ابن عباس عن ابن عباس ابن حجر haka ya kawo yace ibn ishaq ya rawaito shi yace haddathani man la attahimu wanda bana tuhuma yayi mun hadisi amma dare yace haddathani sai ce haddasa ne malla an gane ya koye sunansa an samin daga miƙe san maula bin abbas an bin abbas qultu hafiz ibn hajar yace fa zakara al hadith na albani yace fa zakara al hadith na huwa illa annahu qala sab'an badalan min tis'an da yace kabbara alaihi tis'an a can sai yace sab'an a madadin tis'an wato madadin kawar bari tara bakwai qala yace in kana allazi abahama abahama ibn ishaq wal hasan ibn imara in wanda ibn ishaq ya boye yake faɗa mana sunansa hasan ne ibn imara fa huwa da'if to fa da'ifi ne wa illa in ko wani ne daban ba shi ba fa majhulun la hujjata fihi to ya zama majhuli ba ya wata hujja a kansa dan haka hadisin da'ifi ne wannan magana wace ce suhaili ibn hajar ya hikaito qultu ibn hajar yace ni ko sai ce wal hamidul suhaili ala zalika abin da yasa suhaili ya faɗi wannan ma waqa fi muqaddimati muslim abinda zo cikin muqaddimar sahihi muslim an shu'bata daga shu'ba an al-hasan ibn imara haddathahu an an miqsam hasan ibn imara yace wa ya yi masa hadisi daga hakam daga miqsam an abbas an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla ala qatla uhud fa sa'altu al-hakam yace sana tambaye shi hakam fa qala lam yusalli alaihim bai lakin amma hadisin abdullahi dan abbas an rawaito shi ta hanyoyi daban-daban wato kuma ibn hajar yana so ya ce in ka ba hanya da ka ga ibantar da shi to akwai hanyoyi daban-daban da hadisin ya iya kai da kun gane ai wannan ibn hazm kenan ke bayar da ansa ko ke yin ƙarin bayani taliki akan su suhaili shi albani ya kai to zamu ji ci ko me zai ce قلت ثم ذكر بعضها وليس منها طريق المتعني هذه وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا بل هو ثقة معروف وهو محمد بن كعب الكروي أو الحكم بن قتيبة أو كلاهما معا ولا يخرج على هذا قول الحكم في رواية مسلم لم يصلي عليه لجواز أن الحكم نسي نسي ما كان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث ولو سلمنا جدلا أن إنكار الحكم لحديثه يقدح في صحته عنه ولا نسلم أن ذلك يقدح في صحة الحديث نفسه ما دام أنه رواه ثقة آخر والقرضي وهذا واضح إن شاء الله تعالى قال النووي في المجموع ولو كمل الباني ثم ذكر بعضها سنن ابن ibn hajar sai ya ambaci wani sashi tun da ya ce hadisin yana da hanyoyi daban-daban yana nufin in kai su hali ka za fantar da hadisin a can kana ga dan Muhammad bin Ishaq ya boye wani rawi to wanda ya boye kila Hassan ne ibn Imara wanda zai yi ko wani daban wanda ba Hassan bin Imara ba shi ko majhul da haka hadisin lahu ta tafi sai ibn Hajar ce ba haka bane ba ya hadisin yana da wasu hanyoyi daban-daban Albani ce sun ma zakara ba da Hassan nan sai ya ambaci wani sashi na hanyoyin walaysa min ha tariqu walaysa min ha tariqu tabarani hadhihi a cikin kuma duk babu wata hanyar tabarani ya roito wannan wanda muke magana akan ta yanzu wahiya su waɗancan hanyoyi da ya ambata din tadullu ala anna al-mubhamu min tilka riwaya laysa majhulan wala dayuhan ko kuma ita wannan riwaya ta tabarani tana nuna wato a cikin riwayar hadisin babu wani majhuli babu wani za'ifi. wanda aka boye din ba majhuli bane ba kuma da'if bane ba saboda me bal huwa thiqatu ma'ruf thika ne sananne wa huwa muhammad ibn ka'ab al-qurazi shine muhammad ibn ka'ab al-qurazi aw al-hakam ibn utayba ko kuma hakam ibn utayba dan ya ce haddathani Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi wal Hakam ibn Utayba ɗaya daga cikin su ne rawaito hadisin aw kilahuma ma an ko duka su biyu wala yakhruju ala hadha qawl al-Hakami fi riwayati Muslim kan kuma ka dauka zai lalata wannan abu da muka tabbatar maganar da shi hakam yayi a riwayar Muslim shi hakam da ake cewa yana cikin wanda aka rawaito hadisin a wajensa yayi magana a cikin sahih Muslim yace lam yusalli alaihim manzon Allah bai yi wa shuhada Uhud sallah ba to a nan gurin kuma gashi an ruwaito hadisi daga su kuma ya nuna manzon Allah yi musu sallah albani ce to karka ga wacce magana ta sayi muslim ka dauka za ta rushe wannan shine la yakhruju ala hada ba zai tawaye kimar wannan magana da take nan ba abin da ya tabbata cikin sahihi muslim na cewa shi haka ya ce manzon Allah bai musu sallah ba saboda mai li jawazi anna al hakama nasiya ma kana haddasa bihi me yiwa haka ya ruwaito wacce ruwaya da sanuna annabi ya musu sallah sannan ya manta yanzu kuma ya zo ce bai musu sallah ba zai iya yiwa kuma ba zai iya yiwa ba zai iya yiwa kama wa qa'a misluhu li ghairihi kamar yadda hakan ya faru irin wannan din ya faru ga wani wanda ba hakan ba fi gairi ma hadisin hadisai da dama har su malaman hadisi suke yin babi na babu man haddasa wa nasi babin da yake magana akan wanda ya rawaito hadisi ko daga baya ya manta da ya rawaito da ya ta hadisi ya faɗa ɗalibai sun koya wajen sa kuma ya zo ya manta hadisin ya manta ma da ya taɓa ruwaito shi wata rana aka tambaye shi ya hadisi kaza ce kai ba san shi <laughs> an yi wannan jirgin malama sun kuma wani su ya ruwaito hadisi ya zo ya tara almajirai ya karantar da su hadisi almajirai suka je suka yi ta aiki da hadisin daga baya kuma shi ya manta to sai kuma da wani ɗaliban sai ce ai kai ka rawaito mana hadisi kaza ka ce kaza ka ce annabi ya ce kaza ga da kai ce ni din yace eh to wallahi ni ko da mata to sai malamin ya zanto idan ya tashi faɗin wannan hadisin sai ya ce almajir malamin sa shine wannan almajir haddathani fulan qala annani haddathtu wa haddathani fulan wa haddathani fulan wa haddathani fulan manzo Allah ya ce kaza da ilimi ta malama hadisi kenan yan sai ya zanto baya ruwayar hadisin kai daga wajen shaikin yana ruwayar hadisin daga wajen dalibin sa sannan daga kansa sannan daga shehun sa sannan kuma zuwa sama sai ya kawo sanadin hadisin ga wannan abin da yake nuna malaman suna suna da suna da amanar ilimi suna da amanar ilimi ba sa suka ce akan haka ولو سلمنا جدلا أن إنكار الحكم لحديثه يقده في صحته عنه in ma da za mu iya sallamawa dan aji daɗin musu cewa inkarin da hakan yayi ce manzo Allah bai musu sallah ba to wannan zai sa mu rushe wancan riwaya tashi na cewa manzo Allah yayi tunda nan yayi inkari in ma da mun sallama hakan fala nusallimu anna zalika yakadahu fi sihhatil hadith nafsihi to wannan ba zai sa kuma mu ce hakan ya kawo cika zo dan ingancin shi hadisin ba saboda me ma dama annahu rawahu thiqatun akhar tunda banda hakan shi hakan ba shi kadai Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ya rawaito hadisin a wajensa ya wato Muhammad bin Ishaq ya rawaito a wajensa Muhammad bin Ishaq ya rawaito hadisin daga wajen hakan sannan ya rawaito shi daga wajen wa Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi da haka idan haka bai zo yi inkarin hadisin to shi ko Muhammad bin Ka'ab bai yi inkarin sa ba sai mu inganta hadisin ta hanyar Muhammad bin Ka'ab mu kyale haka kaga dai inkarin hakan baya kawo cikin wajen mai inganta hadisi وهذا واضح ان شاء الله تعالى قال النووي وان مكان النووي كان سلام قال النووي في المجموع واتفقوا على ان الافضل ان يفرد كل واحده بثلاثه الا صاحب التتمه فجزم بان الافضل ان يسلي عليهم جمعه واحده لان فيه تعجيل الدفن وهو مامور به لأن فيه تعجيل الدفن لأن فيه تعجيل الدفن وهو معروف به والمذهب الأول لأنه أصدق عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا والله أعلم Imam Nawawi ya faɗa cikin littafin al-Majmu yace wattafaqu ala anna al-afdala malamai sun yi tafaki ce kawo mafificin abu an yi fara da kullu wahidin bi salatin kowane mutum a ware shi kada ya masa sallar ta illa sahibu tatimma in banda sahibu tatimma wani littafi ne haka fa jazama bi anna al-afdala shi kan ya ba da magana take yake cewa abin da yafi an yi salla alaihim difatan wahida ay musu salla a dasu duka karo daya li'anna fihi ta'jil ad-dafni wa huwa ma'mur bi dan yi musu salla a hade shi ne zai sa a je ayi maza abin da su wanda zuwa ayi sauri abin ne mutum kuma abin da aka yi umarni da shi amma in suna da yawa aka ce za a yi sallah ɗaya to kuma za a yi jinkirin mai binnewa da haka shi ta wannan babin ya kalla ya ce to idan haka ne wato a hada su a yi musu sallah ya fi a shi kuma nawawi yana ganin a ya fi a yi mai a hada shi wanda ya ce a hada su yana ganin menene hujja saboda wannan ne zai fi bayuwa zuwa gaba za a yi jinkirin binnewa ba kun gane ai malai ce wal mazhabul awwal mazhabin da ya kamata bi shine na farkon cewa a hada su a wato a ware su daban-daban shi yafi li'annahu aktsaru amalan dan yafi yawan nuna yawan aiki da yi aiki ɗaya na alkhairi da yi aiki goma wanne ne ka kai goma wa arja lil kuma an fi sa ran karɓar sallar wa laysa huwa ta'khiran kaseeran kuma ai jinkirin da ake ba mai yawa bane ba tun daga daga gama sallar dai ta karshe za a dauke su a tafi da su wallahu a'lam Allah shine mafi sani sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya shafe mu bayan dangane da ya karanta a cikin littafin na yi wani rajar mumbali an kasa fikin zuwa gida biyu fikin ibada da fikin mu'amala amma ya ga wata mace marubuciya ta kara fikihun da ake kira fikihul usra to ai shi fikihul usra yana shiga cikin fikihul mu'amalat na haka ba wani kashi ne mai zaman kansa ba wannan kuma yake tambaya dangane da fi dacewa ya yi wa mahaifiyarsa idan ya je makabarta abin da ya fi dacewa kai mata shi ne ka roƙa mata gafara ita da sauran musulmi da ke cikin wannan ka gabatar da ita cikin addu'a sannan ka gabatar da sauran musulmi kuma gaba ɗaya a jumlace domin roƙa wa mutum gafara shi ne mafi girman abin da ta wa mamaci sama da kowane nan wannan ce da an samu mutum biyu ɗaya ya haddace alkur'ani amma bai san ma'anarsa ba sai kuma ya haddace rabi amma ya san ma'anarsa wa fi dacewa ya limanci shi wanda ya san ma'ana sai fi dacewa ya limanci domin na faɗa mana ya abu ko ake bukata a fara'ana hadda iya karatu da kuma sanin ma'ana duk wanda ya haɗa wannan guda uku ya fi wanda ya haddace Qur'ani gaba ɗaya amma hadda kawai ya sani bai iya karatun ba sannan bai san ma'ana ba asali ba za a sake limanci dan kawai ya zama ya haddace Al-Qur'ani ba tare da sanin yadda ake karanta shi ba da sanin ma'ana shi kuma a dadin lokacin da aka ce wani hadisi ne ko wani makaranti ne to ya san ma'ana ta da karatun ba wai kawai hadda Qur'ani ne tunda asalin da sahabbai suka koyi qur'ani wajen annabi shine aya goma goma ta yadda ba su wucewa sai sun koye ta da ma'anarta kuma sun yi aiki da ita kafin a dora wata goma saboda haka su da an ce da mahaddasa to tabbata ya yi aiki da duk abin da ya karanta kuma ya san abin da ya karanta ne yanzu za ka samu ga mahaddaci amma bai san ma'anarta da haka ana gabatar da wanda ya san ma'ana sama da wanda bai san ma'ana ba musulmin da ya kace kansa za a yi masa sallah mun karanta aya baya mun ce ya halatta masa sallah ai ba kafiri bane ina dan baka zuwa sauran karatu suka ne shi yasa amma mun karanta wannan baya sannan da kafani ana yin tafafi guda uku su ma nan mun karanta a baya da dukkan hadisai da suka shafi wannan